Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jimarau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Har yanzu dai ana ci gaba da tsugunnata shi kan dokar zaben da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu a kwana-kwanan nan. Tun lokacin da aka sanya wa dokar hannu, shugaban ƙasar ya buƙaci majalisar dattawa da ta sake duba batun wajabtawa masu riƙe da mukaman siyasa da su sauka daga kujerunsu kafin su tsaya takara da idan basira. Sai dai kuma har yanzu majalisar ta ƙara watsi da buƙatar tasa. Abdullatif Salahu shi ne wakilin kafar yada labarai ta Daily Trust a zauren Majalisar Dattawan Najeriya. Ya yi mana ƙarin bayani kan batun gyaran da Buhari ya buƙaci 'yan Majalisar Dattawan ƙasar su yi wa sadarar da ke magana kan tsayawar takarar masu riƙe da mukaman siyasa. Uh, actually, what transpired yeah, is very simple. The, uh, the president sent a letter to the National Assembly you know, requesting for an, an, amendment to the Electoral Act. And uh, the amendment is simple. We just want a request from the president that, you know, Section 8412 should be deleted from the Act. Hmm. Ai abin da ya faru din ba wai wani uh, abu ne mai rikitarwa ba. Shugaban ƙasa uh, ne ya aika wa 'yan majalisa sako cewa a yi gyara a cikin sabuwar dokar zaben da ya sanya wa hannu. Abin da yake so a gyaran shi ma ba wani abu ne mai wahala ba. Kawai yana so a soke uh, sashe na 84 sakin layi na 12 kundin dokar zaben. Sashen da ake so a sokin shi ne sashen da ya haramta wa masu rike da kujerun siyasa tsayawa takara. A cikin takardar da shugaban ƙasa ya aike musu ya ce wannan sashe ya tauye wata dama da kundin dokar Najeriya ta bayar. Saboda eh, haka bisa al'adar majalisar dattawa wurin yin doka an karanta wannan takarda da shugaban ƙasa ya aiko karo na ɗaya a makon da ya gabata. Sai kuma ranar larabar nan da ta gabata aka sake karanto sakon shugaban ƙasa. domin a uh, gaggauta yin abin da ya dace. To kamar yadda aka saba a zauren majalisar, majalisar ta sake karanta takardar inda uh, ta uh, dubi alfanu da aka akasin wannan bukata. A irin hikima irin ta majalisar, rashin amincewa da wannan bukata ya sa samu rinjaye. Waɗanda suka yi magana domin nuna rashin goyon bayan su ga bukatar shugaban ƙasa sun ce kotu ta gargaɗi majalisar kan canza wani abu a dokar zaɓe. Saboda haka batun na a gaban kotu. kuma akwai wani sashe na kundin tsarin tafiyar da majalisar dattawan kasar nan da ya ce majalisar ba za ta tsoma baki ko kuma ma ta ɗauki wani mataki hmm. kan duk maganar da ke gaban kotu saboda haka wannan batu na gaban kotu a bar kotu ta yi aikinta don haka yunkurin canza wani abu a cikin dokar zaɓe ya saba wa ka'idojin hmm. gudanarwar majalisar domin ka'ida ce Kada 'yan majalisar dattawan su saka baki a batun da ke gaban kotu. Da dama daga cikin 'yan majalisar da suka yi magana sun ce abin da ya dacewa a gare su shine su tsayu a bangaren doka kar su ketare. Kuma tsayuwa a bangaren doka na nufin kin amincewa da roƙon da shugaban ƙasa ya yi. Wannan shine abin da ya faru. To an gaida Adilhatu Liman da fassarar kalaman Abdullatif Salahu. Na tuntubi wani masani kuma mai sharhi akan harkokin dimokuraɗiyya. cewa ta waɗanne hanyoyi wannan sashe da ake ta takaddama a kai zai shafi zaɓe mai zuwa. A sunana Muhammad Bashir Salisu daga jihar Kano kuma da wanda yake shari yau da gobe akan al'amuran da suka shafi siyasa musamman ta demokaradiyya. Wannan tsari da aka zo da shi da za a ce idan mutum yana da wani mukami na siyasa ko wanda wani shugaba ya ɗora shi dole siya ya sauka domin ya yi takara ba ƙaramin ci gaba zai kawo ba a wurin 'yan Najeriya musamman talakawa. duk da cewa yawanci abubuwan da ake kawa za ga ba an kawo shi bane ba kai tsaye Dan ya bawa su talakawa dama su zaɓi shugabanni amma wannan abu ne wanda za mu gan a matsayin ci gaba sosai da sosai ba don komai ba sai dan saboda su waɗannan mutane zaka ga kenan duk mutumin da yake kan wani mukami watakila in ya tafi ta tafi kenan saboda akwai waɗanda dama an riga an san halin su an san me suke yi me za su iya da me ba za su iya ba kuma nan suna rike da wani mukami za su yi amfani da damar cewa suna rike da wani mukami kuma su tsaya wata takara amma saboda suna da dama kuma sai kaga sun wuce to wannan zai ba wa talakawa dama za su ga kamun ludayin da mutum yake da shi a kowane mukami ba dole sai ka yi takara ba za a gane kai wane ne sannan kuma idan ka zo za ka yi takarar to sai a gane cewar wani irin mutum ne kai sannan kuma wace irin dama za a baka saboda haka ni ina ganin wannan ci gaba ne sosai kuma abu ne wanda ya kamata 'yan Najeriya su yi alfahari da shi kuma su yi farin ciki. Muhammad Bashir Salisu kenan wani masani kuma mai sharhi a kan harkokin demokradiyya a Najeriya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust da kuma tatira.com/aminiya trust. Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta Tunin Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Masu sauraro kada a shafa, shirin namu na yau ya mayar da hankali ne akan gyaran dokar zaben Najeriya. Mun tuntuɓi wani lauya mai ƙwarewa akan harkokin kundin tsarin mulki game da yadda wannan sabuwar dokar zaɓe za ta shafi zaben shekara mai kamawa, wato shekarar 2023 mai tahowa. Ya fara ne da yin fashin baƙin sadarar da ta haramta wa masu riƙe da mukaman siyasa tsayawa takara. To da harko wani ƙarin bayani za ka iya mana akan wannan tataɓurza da ake yi game da wannan dokar zaɓe? To tataɓurza da ta taso a kan dokar zaɓe kwanan nan ba da jimawa ba a shugaban ƙasa Najeriya da majalisar dokoki sun yi gyara ga dokar zaɓe wanda tun ta alif ɗari biyu da goma ba yi mata gyara ba sai wannan karin aka yi mata gyara bayan an gyara ta aka gyara duk sashe-sashe da yawa a ciki aka yi mata gyara mai kyau sannan aka tura a press shugaban kasa ya saka hannu to bayan an yi wannan kuma sai shugaban kasa ya sake daga bangaren shugaban kasa sai aka sake ce bangaren zartawa na executive suka tsara ke bujiro da neman a sake gyara wannan ah, sabuwar doka da aka gyara ta Electoral Act 2022. Mm. Eh, to, ta taɓurza da ta taso tana da alaka biyu. Na farko akwai jam'iyyar People Democratic Party wato PDP sun je kotu sun samu alƙali ya ba da oda akan cewa kada a taɓa dokar zaɓe da aka gyara. ba tare da an bi so an bi ka'idojin da doka ta da wurin yin sabuwar doka ba saboda haka suna ga su a kotun kesin da ke shari'ar da aka kotu suna ganin wannan neman gyaran doka da za a yi karan tsaye ne saboda haka ɗaya daga cikin tatabarza da ta taso shine wanda shi sanata adamu alheri ya jawo hankalin majalisa a kai shi tun tunda wannan magana tana gaban kotu to bai kamata a taba ta ba sannan kuma rago 'yan majalisa suke ganin cewa wannan gyara da za a yi gaskiya wannan gyara da aka wanda sashen hudu sakin layi na sha biyu wanda ya tanada cewa idan mutum yana rike mukami na nadi wato ko minista ko kwamishina idan zai yi takara ta ko ɗan majalisa ko sanata ko gwamna sai ya sauka da kan kujerarsa ta mulki da yake rige da aka naɗa shi kuma wannan mataki duk duniya haka yake tafiya a najeriya ne kawai ka mutum yana minista ko kwamishina kawai zai takarar gwamna ko ya takarar wani matsayi ba tare da ya sauka daga ofis da yake ba amma kuma a da kawai abin ya shafi ah, ma'aikatan gwamnati ne idan kana rike da ma'aikacin gwamnati ko kuma kana rike hukuma wadda take da statutory position wato take da wa'adin lokaci kaman ah, ka md na wata ma'aikata na shekara biyar ko na abu to kafin kai takara sai ka sauka daga wannan mataki sannan kai takara mm. so wannan karan dokar zaben sai ta ce in kana rike duk wani mukami da aka naɗa ka na siyasa to sai ka sauka ba ma ta tsaya ma ga wani cewa ta ko delegate za ka yi na jam'iyya sai ka sauka daga mukamin da kake rike da shi hmm. saboda haka wannan wannan gyara da aka yi gyara ne mai kyau amma kuma an so a abin nan kuma abin da shi kansa shugaban majalisa ya bashi mamaki shine yanda da aka zo yin ƙuri'a duk 'yan majalisa suka mara goyon baya akan wannan wannan matsayi da aka ɗauka na kan cewa ka a gyara masu hmm. no sun fi masu yawa eh, to wannan hmm. shine abin da ya faru Yau wato barista wannan batu ya shahi naɗaɗɗun mukamai ne wato waɗanda aka naɗa ko kuma zaɓaɓɓun mukamai. Ya, shafi naɗaɗɗun mukamai banda zaɓaɓɓu. Yawwa to barista yaya kake ko kuma ce wani irin tasiri kake ganin wannan al'amarin zai yi akan zaben da ke tahe na shekarar 2023? Eh gaskiya wannan yana da tasiri sosai. Saboda kin ga yanzu zai kasance kenan idan mutane an gwamnati ta kyautata wa mutane idan ka sauko ƙasa ka zo neman ƙuri'a ai zaka gani in ba a kyautata mutane ba in ka sauko ƙasa ka nemo ka zo neman ƙuri'a ai zaka ga me ya faru saboda haka wannan mataki da aka ɗauka kuma wannan gyara da aka yi muna fata majalisa za su tsaya akan haka kenan dai zai yi tasiri sosai a zaɓe ah, mai zuwa. zai tasiri sosai zuwa saboda haka kowa sai dai dawo ya zo ya nemi ƙuri'a kowa ya sauka in kana minista za ka sauka ka yi takara ko kana kwamishina ka yi takara sai ka sauka ka zo ka nemi ƙuri'a wurin jama'a. barista ma'aruf muhammad ya kasai wani lauya mai ƙwarewa kan harkokin kundin tsarin mulki a hirar shi da Halima Jimrau. To masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Kada ku manta, za ku iya sauraron shirin a shafinmu na intanet a aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com aminiyatrust da kuma ta twittercom aminiyatrust Ana kuma iya samun shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta Radio Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau, sai kuma editan shirin namu Sagir Kano Sale. Ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa, ku huta lafiya.